أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 amma ba'adu yayin ruwa masu albarka da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin matasa da ke nan wannan unguwa unguwar rijiyar yayaye da ke nan cikin garin argungu ba don kome ba sai domin tattaunawa a kan. wato wata takaitacciyar muhadara wadda jagorori da shugabanni na kwamitin wannan matsalaci suka nemi cewa suna neman ƙarshen wannan watan mu samu wata muhadara mu gabatar da ita alhamdulillahi duk da ake ɗaukar mataki na mutuntawa da girmamawa mutanen wannan masallacin sun yi muna Allah ya saka musu da alkhairi akwai shugaban rundunar agaji ta argungu local government malam muhammad jamilu hassan muna tare da shi a wannan masallacin ga shi fi akuna majalisar malamai malam kawar muhammad shi ma muna tare da shi a wannan wurin A ararama musa wanda yake tun kusan daya yake ta tuntuba ta da shi da malam umar da sauran al'umma wannan masallacin shi ina magana ina a kwana tafi da wannan muhadara na ce insha Allah magana nan tana akwai shugaban agaji na cikin gida wato jin malami malam umar ah, wanda ke shirin shugaban agaji na cikin gida akwai baban yan agaji ko ah, malam hashimu agaji da sauran rundunar agaji da suke tare da su a wannan wurin akwai matasa na wannan masallacin da tattijai da muke tare da su waɗanda idan na ce a mutu sunan kowa daga cikinsu to kusan lokacin ba zai iya ba mu dama ba amma dai tsakani da allah wannan wahadara an ba su kulawa ta musamman muna godiya allah ta kamu da alkhairi musamman duk takardun da suke nan da aka buga kowa ya san takarda suke da tsada yanzu takarda guda kusa ana buga ta akan naira hamsin amma kwamitin wannan masallacin su suka na nauyin buga dukkan takardun da aka bugo na wannan karatu muna roƙon Allah ke mana jagora gabanin mu ware karatu mun tattauna da yan uwa cewa wani maudu'i ya kamata mu ɗauka da aka ce to gaskiya kasancewa matasa ne ke wannan masallacin ya kamata a tattauna akan abin da ya shafi ilimi a zaburar da matasanmu akan muhimmancin da ilimi yake da shiya kuma wannan gaskiya tunanin ya yake kure da shi, yadda sai muka sa suna wato mu'adara ce mai taken ilimi haske ne kuma jagora ne ga rayuwa mai kyawu wannan shi ne taken wannan muhadara da auzago da larabci shi ne wato al'ilm akwai alif sai sauran printin da sun goge wannan adadin al'ilmu kuwa nurun wa hidayatun للحياة الطيبة ƙuran القرآن والسنة wato ilimi shine hasken rayuwa kuma shine samun shirya ga rayuwa mai kyawu a mahangar ƙur'ani da sunna don haka mun gabatar da mukaddima kai da insha Allah za mu ci gaba da karanta da abin da ya saba sai dai ayi hakuri zan bi mai larabci ne mai hausa kuma duk abin da ke karanta shi ne annan da larabci malam amma ba'du bayan haka wa innal ilma min a'azami ni'amillahi ta'ala ala ibadi wato shi ilimi yana da cikin mafi girman ni'imar Allah su ya subhanahu wa ta'ala wanda ya mabayanta kun san Allah su ya subhanahu wa ta'ala yana azurta bayan da nemomi daban-daban daga cikin nemomi da Allah ya muna babban ni'imar ita ce ni'imar musulunci Allah ki azurta aka shi baka musulunci to Allah ya yi ma komai to daga cikin nimomin nan akwai nima ta imani Allah ya azurta ka ya sa maka imani malamai suka ce daga nan sai nima ta ilimi Allah ya azurta ka ya baka ilimi ilimi na gane Allah subhanahu wata ala. ilimi na sanin yadda za ka bauta ma Allah subhanahu wata ala. ilimi na gyara aqidarka wannan ilimin abin da ya kamata duk wanda Allah ya ba shi ya yi mahalla guziya yadda an fahimtar inda ilma min a'azam ni'amillahi ta'ala ala ibadihi wa huwa nurun shi wannan ilimin haske ne allazi yudiku yudiku al haske ne wanda yake haskaka zukata wato idan Allah ya azurta ka da ilimin gane addini to za ka ga da zuciya ka take haske take wani kyalkyali kana jin duhu yana yayi maka ka ɗauki mutumin da yau bai taɓa karatu ba Allah ya azurta shi ya fara sanin haruffa alfin za'ur ya fara haɗa haruffa a fara haɗa min da rasa da rama alama jahala fasaha kadara wallahi malam tun nan zai fara jin wata ni'ima ta fara shigo shi da ya ga abu sai ga yana son ya karanta shi kamar yadda in dan boko ya ga abu da boko yana son ya karanta to haka shi ma zai ji da ya ga abu an rubuta shi zai so ya karanta to tun daga wannan lokacin wani irin haske mai yaya zuwa a cikin zukata sai mutum ya dangaje shi wa ya hajji kuma shi ilimi yana shiryar da hankula duk da mutum yake da hankali yake da basira yake da wayo idan Allah ya ba shi ilimin gane addini to sai ka ga hankalin nashi ilimin na yana shirya shi yana haza shi ga abin da ake wa ya kudu insanu ila tsarin girkai wa tsara kuma ilimin addini yana jagorancin mutum idan tariqil khair zuwa ga hanyar alkhairi duk wata hanya ta alkhairi duk wata hanya da za ta tare da kai da samun alkhairin duniya da alkhairin lahira ilimin addini yana kai ka zuwa gare ka wal fadahi fil dunya wal akhirah da samun rabauta duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta mutumin da yake mai da hankali a kan ilimi da wannan abu na farko malamin suka ce shi ne ma'anar ilimi da kuma matsayin da ilimi yake da shi me ake ce ma ilimi malamin suka ce abin da ake ce ma ilimi ilimu kuma da haƙƙi bi dalilihi abin da ake ce ma ilimi shine mutum ya san gaskiya da dalili da hujja duk wani abu da aka ce in aka ce abu wani ne kana da dalilin da yasa ya zama wani idan aka ce abu baki ne kana da dalilin da yasa ka ce mai baki to wannan shi ake cewa ilimi ilimi shi ne ka san abu kuma ka san dalili ka san hujja yanzu ka ce sallah farilla ce da wani dalili kana da hujja ta qur'ani kana da hujja ta hadisi idan ka ce kaza bai da kyau kana da dalilin da za ka iya kare wannan abun da malamin ka wannan ya ke kira ilmi wa khasatan ma yata'allamu bi dinillah malam ke kibance ma da ke da alaka da addinin Allah wato min kitabihi وسنة نبيه نبي جاهم الله سنة النبي ساء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى الله ملوك يزرقياك قل هل يستطيع الذين يعلمون أمن هو ضابط آناء الليل ساجدا وضابط الآخرة ويرجون رحمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ya ambata muna a wannan sura da albarka suratul zumar yake cewa kurka ce ya muhammad hal ya yastawi alladhina ya'lamuna da suka sani suna daidai da zina wallazina la ya'lamuna wanda ba sani ba ba su zama da babu yadda za a yi ka hada mutumin da ya sani da wanda bai sani wanda ya karanci addini ya gane addini ba ka hada da wanda bai a addini to kasancewa ba su kai ba darajar su guda ba ba matsayin su guda ba wannan dalili ne da ke nuna maka ka tayin tsayin daka ka ɗebe guda ƙanki da tasko ka karanta addini babu abu mai sauki irin karatu addini irin yadda muke wahala wajen karatun boko wajen neman karatun wasu ilimomi wallahi in mun ka zara da muke muka ce karatun addini muka wa irin wannan tsayin daka dan lokaci kaɗan sai aka mutu ya zama malami yanzu a kalla kanin mutum ya zama kaza sai ya je firamare ya shekara shidda ya je secondary school ya shekara nawa shidda wallahi duk wanda ya zare makaratun addini shekara goma sha biyu ya ba su wallahi ma nan shekarar nan goma sha biyu ya yi su to alhamdulillah wannan mutum dole a sa cikin da ba ilimi wannan ba haka bane duk wanda ya tashi tsaye da gaske irin yadda muke wahalar neman ilimin boko ilimin sana'a ilimin injiniyarin ilimin kanakanci ilimin kaza a ce yadda muke faɗin babu dare babu rana ilimin addini ne wallahi duk wanda ya shekara goma sha biyu to yau ka isko shi koka kai ka sa kuma malam abu ne mai sauki yau in ka sa kanka cikin wata daya kana gama harufa sai ka shi qur'ani cikin rabin shekara ka zo qur'ani in Allah ya taimake ka cikin shekara ɗaya ka hada shi qur'ani yanzu abin da ake yayi za a ga matashi ya ƙara secondary school madadin ya wuce jami'a sai ce wannan shekara shekarar ƙur'ani ce son ya kai ya karanta alƙur'ani akwai matashi da gani ya ce wala ko da ya gama secondary school duk da harufa bai sani ba ya ce wala ya ba da cikin sati ɗaya na gama sanin harufa daga nan na fara karatun ƙur'ani kamin shekara ɗaya ce wala ya haɗa ƙur'ani kuma ɗan girgara yana da cikin gari ina mamakin ce kai yau suke yi karatu yana cikin da aka sa da aka yi mawalima na walima da aka gina sarki ya ce wala ya mala cikin shekara guda nisa kai na haɗa Qur'ani to saboda aka ake matasa ƙalubalen kar ku bari bakin wuta ya mutu hannu ku daɗe tsayin daka ku keke bakan gure ni ku nemi ilimin nan tukuru da gaske da Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ba su zama daidai innama yatazakkaru ulul alba. masu hankali suke gane cewa ba a haɗa wanda ya sani da wanda bai sani mara akwai mutumin da iyalinsa sa ya karatu ya shigo gida islamiyya an koya masa wani harafi guda yana wace da zuwa yana a cikin gida ta suke shi da Allah mai gida wanga harafi shi ami ta ce wani harafi ta ce gashi ya ce wallahi ma da lokacin nan ba zai yi sai fasta ka'ida hannunta ya yi wake ya ce akwai wanda malami ne nan wace sai ta shi da Allah malami suna wanda yake zuwa ma an ce yake to na gaba ne ba yake shi ko ana da mishi abin nan ayin yake to na baya gare ba saboda kakin zai tunan ya tsanci su ɗan ƙara ne ko ta baya Ya ka wada mai harafin da aka gaban zuwa wani harafi aka gaban zuwa ainihin ko to wani harafi shi kuma a bayan shi zuwa sai akwai abu malam mutumin ne ya zo sai da ya shiga gida ya faɗa masa shi bayan ya faɗa masa ya faɗa masa na gaba ya faɗa masa na baya ya ce kuma su da hankali ya mata barazana mala ya ce kamar zai ya yi jiki ne kamar an kunna mai wuta sai dai na son ko addini ya ce wala malam shi aka da fiye da zama malam da girma ne da ya da sai karatu saboda kada mu ɗauka lokaci ya wuce wala da wuce ba muna da lokaci muna da dama yanzu na alhamdulillah an gane ko wala hal yasawu na? ya'lamuna wal na ya ya'lamun Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mana muhimmanci ilimi yake cewa wato a a to ayoyin da suna da yawa bari mu ba da cewa hada ya dullu ala rizqatu مكان الأهل الإذن وأنه هنا نوني ترى لأحكام وفكرك جنزر مع أبو سائل إيه؟ وأولوه سائله دكما جمع سائله الله سبحانه وتعالى ونريك شهيدا له شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم duka wannan hayar ayoyin da suke nuna darajar ilimi da muhimmancinsa madagisa saniyar na biyu daga cikin darajar da ilimi ke da shi العلم نور وتجيب لي والعلم هبتين والعلم هبتين العلم نور علم هبتين لأن به يخرج الإنسان من الظلمات ده علميني مفيه الإنسان فتاة من الظلمات الجاه ده جهوان جاهلش جهوان جاهلش ila nurul hidaya zuwa ga hasken nan ɗaya da shirya wato ba jahilci kaɗai ba rashin ilimi yana jawo mutum dubbai da yawa ba amma daga cikin duhun mafi muni shine duhun jahilci inda za a gane jahilci ba ke yanzu mutum biyar suna tafiya kasa su gaba sai ka ce duk su da kowa wai wasai haka da jama'a ba kuma a mutum sun guda ba su a dangare malar kowa zai wayo saboda ni kowa na su a ce mai malar su yan gace jahili akwai mai wayowa ba mai wayowa sannan duk yadda mutum yake wani iri in kana kori kuri mace mai jahili wallahi ko jahili ne ba zai san jahili ba kuma da aka uwa duk don ka kore maka ka tusko da wulaƙanci ka yi ƙoƙari ka nemi ilimi na addini musamman ka bai da kuwa ga yau ka kwatanta rayuwarka Allah ya azurta ka yi karatun boko ilan ka yi digiri na ɗaya ko ka yi digiri na biyu ko kai farfesa ne ko kai dokta ya kake kallon mutumin da bai yi boko ba ba na ga idan wanda bai yi boko bai yi magana ko ya yi turanci dariya ta kai zammi saboda bai da ilimi ko to su ma ya arbiya idan baka iya arbiya suka zo ya ce ina son in shiga ittikali kuma a ta hagarar eh malam ina son in shiga ittikali rana ka yake ya ce yake itikafi to in kace wani sai wani aka da aka ba ke wahala to mu ma haka in kace turanci da zai mun zo da haka so kawai ba tura ingila kawai mu wahala. to amma ya kake kallon ka in ka hada biyu kana gani da fitila biyu ijiyar dama da ijiyar hagu wace ce ijiyar dama shine ilimin addini wata ta injiyar hannu irin zama? kana rubutu da hannu biyu hannun dama da hannun hagu kayi boko yi abiya in ɗan ka yi tsere da asamin na boko ka yi mai in ya zo da na abiya ka yi mai iyalin kama ta yi boko ta yi abiya duka wannan ba karamin arziki ba ne da haka ilimin haske ne da shi ne mutum zai samun ida daga dubai na jahilci zuwa da samun haske da shirya Allah subhanahu wa ta'ala ce Allah nuru samawa Allah nuru samawati wal ardi matal nurihi kamishkat kamishkat كأنها كوكب يوقد يوقد من شجرة زيتونة لا لا شرقية ولا E a ver do peito lá no rio A ake ba amma dai Allahu nuru samawati wal ard Allah ne hasken sammai da ƙasa wato ma'ana Allah ne masanin abin da ke cikin samai da abin da ke cikin A ƙasa anan yace qarda akum min lari nurun wa kitabun mubin ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو عن كثير قد ja'akum min Allah nurun wani haske daga gurin Allah wa da kuma wani littafi mai bayyana da duk abin da ya fata malamai suka ce ba wanda ya rubuta ilimi a ilimi na shari'a wanda ya rike ilimin shari'a faqad sanara qalbahu hakika wato zuciyar ta haskaka wasta kamar hayatar kuma rayuwa sai ta tsare wato idan Allah ya ce mutum mutum ya rike ilimin addini jabau to za a ga da zuciya ta take haske kuma da rayuwa sai za su tsaya daidai a kan hanyar fara malinta abu na uku al'ilmu hidayatun lil hayatu tsayyib wato ilimin shari'a ne جرايواني شاول رايواني دادي العلم يرسل الانسان علم ينا جريان مسن الى تجزيه عباده الله ينتهي بوتا محلا على مصيرة حكم مصيرة ويبين له الحلال علم ينا بين مسن هيا حلال من الحرام دك حرام ويحذف اعلامه sannan ilimi yana tsarkake kyawawan ɗabi'un mutum ya sa mutum ya zama mai kyawawan halaye mai ɗabi'u na kwarai Allah ka azurta mu da kyawawan halaye ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi jira da abincin Allah ku tabbata gare shi yake cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ke son sa da alkhairi wanda Allah ke son sa da alkhairi yin fakihu fi din sai Allah ya bani fahimtar gane addinin musulunci alamar Allah yana son ka da alkhairi shine Allah ya bude ma kirjinka ya bude ma basirarka wajen son zuwa makaranta da son karatu da makarkare makaratu sai abin da ya kare irin wannan أبني دك الله سبحانه وتعالى من يريد الله به خيرا يفجوه في الدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سحب الله به طريقا إلى الجنة دون دا واتو من سلك طريقا وانت يقام حيا يلتمس فيه العلم hanyar da za ta kai ku zuwa ga samun ilimi na addini sahalar Allah bihi tariqan ila janna, Allah na hore masa hanyar shiga aljanna yawa ire da na hadisan suna zaburar da mu manyan mu da natijan mu matasan mu da matan mu mu kai tsaye zuwa ga neman ilimi musamman ilimin addinin musulunci wal ilmu dalilul khair إلمي دليلني نسامها خيري وسبب النجاة وإلمي دليلني نسام خبوتا لقدك للبلاء دبطيبا وراجع أنه مصدر العلم بالإسراء فأبو مصدر إلمي أبو سرج مصدر صحيح العلم هو القرآن الكريم abinda an mazdarin ilimi tushen ilimi ingantacce shi ne ƙur'ani wa sunnatun nabawiyya da sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda idan za ka wara ilimi fara da ilimin ƙur'ani fara da ilimin ƙur'ani ka yi ƙoƙari ka san ƙur'ani ka iya karanta shi ka iya karanta tajwidinsa ka iya wannan shine mazdari da ilimi shine tushe daga nan irin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin aqida da sauran ilmomi da suke gaban mu sanin wannan yana taimakawa kwarai da gaske Allah ce fasalu ahla zikri wa ma ke karatu ɗaya daga cikin manyan malamanmu dr abubakar ma'a dr abubakar gwandu sarkin makeran uban man gwandu ya halarta wannan wurin domin sai a albarka a kira maka labuna godiya da wannan dawa. da ma da kai muna allah ya saka da alkhairi allah ce wato fasalu ahadar zikir ku tambayi ma'abuta sani in kuntun la ta'lamun haka ku sani wallahi jama'a mutumin da bai yi karatu ba rayuwa sai da cin da ku wallahi in ba kai karatu ba sai ka kama ana ta faɗa da kai ka ce inda wanda malami ya ce ma kaza ka ce inda wanda malami sai ce a kawaru eh a kawaru maganganu ne malamai su yi ya tantance ba a iya ba to amma in ka yi karatu kana da rariya ta tantance magana ko wata magana sai ka tsaya ka sa keli na awo ka auna ta wace ce ta inganta wace ce bata inganta ba wace ce fahimiya wace ce zahibiya wace ce rami wace ce marzu ka ɗauka sai ka je ka yayi wannan dai ya isa ka je ka gane muhimmancin da ilimi yake da shi wani yadda malam mannan suna muna suna kwallo da mu ne ce je makaranta ya karatu ka huta je ka yi karatu ka huta ba wanda zai sake kwallo da kai Allah ya sa mu dai abu na biyar yan kuwa wanda shine safartul ilmi wato amfani ilimi da yawan ɗalibai ilimi abin da ya tafi ya gudun ilimi musamman na addini ba su san amfani shi yanzu ilimin zamani ilimin sana'a ai ba sai hajji dai kai ba kana ganin ya sa ya ta waye kowa ya yi zuwa da aka ana ta zuwa ana ala. ba sai hajji dai kai ba saboda ni ka san amfani ne to amma ilimin addini mutane sun jahilci wato ba ilimin shirka. to ba da muke ce ga amfanin ilimin addini na daya ziyaratul imani ilimin addini in kana nema ne yana sa imanin kai kara kwaɗi bai wasu wani an kusa ya yi magana ta kare ba abin da muke wata irin mu samu imanin kai kawo al-imanu yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi nuqsani to dan kin amfani ilimi yana kara imanin mutum ya khashyatu min Allah imani yana kara wa tsoron Allah kana kara karatu kana ƙara rutsawa cikin karatu kana ƙara gane karatu tsoron Allah kana ƙara yaduwa imanin kana ƙara karuwa takawa kana ƙara karuwa jin tsoron Allah kullum kana samun sirri a rayuwa abu na biyu daga cikin amfanin ilimi sai hasul ibadar wa kuzuliha kullum ibada kana ƙara nagarta saboda ni ilimin kana karuwa kullum gyara ibadar ka kai sannan ku kubulu ya ibada gada, ƙara karɓa wurin Allah saboda ne ka san hanyoyin da za ka Allah ka sa maka wannan ibadar ka ba da lokaci abu na uku shine hudurul akhlaq wato hudurul akhlaq kyawawan ɗabi'un da za su kyautu in mutu ya karanta addini karatu na gaskiya ba za ka sami shi da irin ɗabi'un da ka ganin wasu suna da ba ilimi da ɗai ilimin addini bai karantar da koyanci ba ya karantar da wayewa ya karantar da mu'amala to me zai sa a ce wannan malamin addini ne ko bai da mu'amala kaga akwai matsala wanda ya karatu addini shi ya kowa cewa ce mu'amala tana da kyau mu'amala ta da iyali ne mu'amala sai da kowaye ne mu'amala sai da abokai ne mu'amala sai da ɗin liman ne da shi da mamu ne mu'amala sai da wanda yake shugabanta wallahi wanda ya karanta addini shi ya kowa na shi da wani saboda me a cikin karatun addini akwai husnul akla an karantar da mu kyawawan ɗabi'u wani mu'amala kuma addini da muke karatu yana ƙara kuwa karantar da mu yadda za mu yi mu'amala muna magana da wata mace sai ce ta ta yi aure ne sai ta to wanda ta aura malami ne to sai wani direba zo yana fitar ta aure yana da rayuwar asiri ta ce malamin ce wallahi bari ya aure ne ni ce zan ni ta ce malam in babu hasara in yi to hannun malamin in wada hannun jahili ta ce ai malam na yi hasara ta ce wallahi malam ba san yadda in aure kowa ba sai malami ta ce saboda mi wallahi malam mu'amala da malami in dai ka gabu da wanda ake kira malami ka ta ce irin wanda ta samu ta ce wallahi malam ba da wata wannan marabuwa da an gai kaddara ce Allah ya kawo kuma ba na wata su je a wanda ba malami to jama'a ko jiwa to amma a ce mutum na aure yana malami iyali ne na fandemin da shi wannan akwai bakin ciki ciki kamata a ce sai burin ba ta son kowa in ba kai saboda ne ka yi musu riko na tsakani da Allah da kyakkyawar Muhammad makalli rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata ne wata rana suka zo neman abin duniya suka ce a sayin nan da matan gari ka daurawa bai dace su ba irin manyan asirin da suka daura kayan ce wani gidansu ya kamata gidan manzan Allah ce wannan da aka yi ya yi na sauran gidaje damar suke nan ba duniya kawai suke so wani lokaci suka yi kwamiti suka haɗu su duka lalle sai an gyara ce wani gidan lalle sai an gyara turansu lalle sai an gyara kaza aka ce to a ji a faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo a gaya masa يلا تقول إن كنتم تريدون الحياة الدنيا يا نساء وإن كنتم تريدون الحياة الدنيا يوا وزيرتها يا أيها النبي قل لأزواجك وإن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تذكر ذكر هذه قاعدة da bukatunsu cewa ga abin da an damu zo sai Allah ya ce wa annabi Muhammad ka ce da su sau ya ayu annabi ya kai wannan annabi mai daraja kulli azwaji ga yawa matan haka da يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا haka take kuma ne kuma ba za a yi yau ha ya nufi annabi lafiya da ajiyar da ajiyar da ajiyar da ajiyar da ajiyar da ajiyar da ajiyar aka sake da ko in dai a yau duniya ba su garanta wata alai wata alai da kuma tekun eh, in dai duniya a gaban manyan asayin ne da kudin cewa dai to fata alai da kuma tekun kunna. ku zo yi mu kyauta ta jin daɗi wa usarri kunna sara'ar jabira in sallame ku sake ga sauki babu wata wahala aljanna Umar na aisha ta ce ya manzo Allah wallahi na zaɓi zama da kaina sama ga duk wani abin duniya sauran mata duk suka ce haka saboda haka wallahi ku tayin tsaye tsayin daka mu fara gyara alaƙa mu da iyalanmu ta hanyar mu'amala mai kyau Allah ya sa mu dace sannan daga cikin amfani ilimi akwai annajatu min albid'i samun kuta daga shiga bid'a duk inda ka gani suna shiga bid'a ɗayan abu biyu abu biyu ka ja bid'a ko dai son rai mutum ya sani ba jahili ba ne amma ya je musu rai ko kuma jahilci ba da karfi ce abu biyu son ga bid'a abu na uku to shi ne na biyun nan ga gaskiyar kasare ba ka aiki da ita ko kuma jahilci zuwa ga cikin amfani ilimi yana taimaka maka wajen samun kukuntar da kanka daga afka ma bid'a wa da kuma wato hanyoyi na bata abu na gaba shine rifatu daraja daga cikin amfani ilimi yana sa ka samu daukakar darajoji fi duniya wal akhirah Allah ya amince wannan azotul mujadala hmm. yarfa illahu alladhina amanu ya

الله الذين آمنوا منه ألا لا تجد رجل ما إيمان شكم والذين أوتوا العلم وإن ألا يبا إلمي درجات حمد الدرجون من باب درجة إلمي يذا شارع الأمة إلم ون الجماعة أكي تذكر أبدا أكيك أقوى في المقال أكي وانا تدرى دحل أي وانا وانا أقول إليك حل نجد وقشيني خبر الجهد حتى الجهد to gaskiya wannan badan dan abin da muka sabai da yawa amma da za mu ce mu ambaci illoli da hadarin jahilci sai mu yi awa guda muna magana ba mu kare amma a gurguje jahilci yana da hadari aljahalu zulmun daga cikin hadarin jahilci jahilci duhu an ce ya hadari duhu jahilci ana cewa jahilci rigar kaya eh jahilci duhu ne kuma ya ma dare duhu jahilci rigar kaya wago sababin zala jahilci shi ne sanadiyar bata duk lokacin da ga mutum ya bace to ko da yana da ilimi ya ji aiki da ilimi ya zan jahili ko kuma a wata kwata da ilimi wani hira karkacewa daga mutum ya juya ya karkace kawar da ɗaya da duniya ba shi ba ne ya ɗauki jahilci ne ya ɗauki farkon jahilci ya rataya wa bihi ya kawo insanu zulma asi da jahilci mutum ke auka cikin sa'a Allah Wani bida'i da auka wa bida'a wannan takaita takaitawa yana daga cikin illolin jahilci sabi abu na bakwai kaifa na talabul ilm yaya za mu nemi ilimi waɗanne hanyoyi za su taimaka muna wajen samun ilimi idan mun shiga gonar neman ilimi wacce hanya za mu bi don mu dace da samun ilimi malamin su ce abu na farko ikhlasun niyyatu lillah sai ka tsarkake niyya ga Allah ilimin da kake fada don Allah kake fada shi la wala zum'a ba kana nema ne don riya ba ko don neman suna ko don neman shahara ko don neman a ce kai ka samu kaza ko don malam wani na shiga mota iri kaza ko don malam wani na da gida iri kaza ko don ka yi jayayya da masu ilimi a kai manuwarka da neman iliminka kawai kana yi saboda Allah da malaman su ce duk ɗalibin ilimin da yake neman ilimi da wannan manufar Allah zai ba shi ilimi sannan a tadarru da ta'allum wato biyar mataki da neman ilimi ka fara daga ƙasa daga wuru a hankali ba da rigima a hankali a hankali kana zibiya kana tsayi a hankali a hankali da wannan insha Allah za ka iya kai kowane irin mataki na ilimi malamin suke abu na uku mulazamatu ulama lizimtar malamai Kuma manta muna yara kakata suna fiye da yakuwa kusan yakuwa wannan ko awo wannan da ya fi so ita kina daga ce ne kawai gidan buwa gani ka daga sarkar kuma kuma gidan malamai na kai malam inda ta inda wani karatu sun ce wani da ya ga gidan mata da tsoro tsoro da aka da farjekka kana inda da cikin kana wani tsoro tsoro ne ya ce karatu na daga da su kaga sai ka yi hankuri ka yi tafiyan malamai nan mai ƙur'ani ya koya ma ƙur'ani wanda ya kware gidan fito ya koya ma fito wanda ya kware gidan hadisi ya koya ma hadisi wanda ya kware wurin gaza ya koya ma gaza kowane ka tafiyan malamai a hankali a Allah ya sa ka dace zama su tsola ba lizimtar malamai da hankuri da su da juriya duk abin da malami ke baka ya zage ka ya bate ka ya soke ka ya saka ka aiki duka ya haƙuri wannan zai saka zafi ne karka damu da wajen ka aiko ba da nabatin ka a yi yaran na ayyuka bar makaranta ayyukan na ma za a karatu mala ka kai eh sannan al'amuru da ilm aiki da ilm aiki da ilm daga cikin abin da ke sa ɗaya da ilimi ya samu ilimi shine ya ta aiki da ilimi sannan na sharhu watsa ilimi kan duk da kan je karatu ka zo karantar da wasu wadda a wata ilai kuma ka dinga wa'azi kiran al'umma zuwa ga ilimin nan ba da duk ce wannan yana taimaka mu na da ilimi ya dace da samun ilimi a katima karshe ayyuhan muslimun ya koyarwa musulmi inna sirru nuru wa hidaya ilimi haske ne kuma shirya ne wa bihi tuslihu al da shi ne rayuwar mutane suke gyaruwa da sassake mu da tsayo akan daidai fahar su ala tsanar da yi ku kwanatu akan neman ilimi wal amal bihi da aiki da shi nas'alullah an yarzuquna ilman nafi'a ina roƙo Allah ya azurta mu da ilimi mai amfani wa amalan salihan ya azurta mu da aiki wato daga tattar aiki wa an yi da alana min halin ilmi allah ya sanya mu shi ma abu da ilmi al'amali da masu aiki da ilminsu sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shi ne zan abin da ya tabbata وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله jama'a mun saurari muhabara da mataimakin shugaban bisa malamai da shek a doktor a imam nasir abubakar mera ya gabata muna zuwa ana yi aka malam da su fita alkhairi abubuwan da aka gabatar a cikin takaitaccen lokaci Allah ya ba mu ikon aiki da zuwa sai dai kafin ku gabatar da gina jawabai ko